Música Assalamu alaikum mai saurare barkamu da warhaka barkamu da sake kasance da ku a cikin wannan tasha ta mu ta farin ciki Hausa Novels idan wannan ne zuwan ki ko zuwan ka na farko ku danna mu na subscribe sannan ku danna mu na kararrawar sanarwa ta yadda za mu rinka sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode kamar yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na ruwan dare sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin ruwan dare babi na goma sha tara bismillahirrahmanirrahim bangaren amarya da ango ko sai a hankali don sati guda suka fara dambatuwa don gaba daya awal ya sare da al'amarin zuwera gaba ɗaya ba ta barin sai huta madakar yana gida sai ta kawo masa bukatar ta kuma idan ta damƙe shi ba ta saurara masa sai ya haɗa da magiya da gwanna take rabuwa da shi wannan dalilin yasa ta tsiri zama a majalisa idan ya dawo daga aiki sai ya yi zamansa sai sanda musubahu zai rufe shagon sa shi ma yake tafiya gida to komai dare ya koma gidan haka zai tarar da ita zaune tana jiran sa? kafin ya yi yunkurin tsidatar da kansa ta rufe ɗakin da makulli dama sabon ki ta siya daya ta shigo take shan matarsa ta rufe ta boye ke din awali ya rasa yadda zai yi duk guje-gujen da yake sai ta bi shi ta danne shi ta biya bukatarsa babu ruwanta da yayi da karya ita take yi da kanta ta yi ta sarrafa shi da ranta yake so awali baya iya tanka mata shiru yake da bakin sa yana ɗacin rai yake barin gidan zuwa lokacin zuwaira ta ɗauko 'ya'yanta su uku maza biyu mace ɗaya sun tare a gidan amma ko da wasa ta yi masa maganar nasa 'ya'yan ba ita kaɗai take rayuwa a gidan ita da 'ya'yanta su ci su koshi don haka shi ma sai ya yanke shawarar ɗauko nasa a ranar da ya kwaso gidan kuwa ai ya ga abin mamaki dan abincin da ta zuba masa su biyu ya yi wa mutum ɗaya kaɗan da ya ce ta ƙara masa kai tsaye ta ce babu amma yana kallon ta cika yaran ta suka ci suka koshi suka bar saura a wuri ta kai ce ya ishe shi nasa abincin ya haƙura da shi shi ya ba suka cinye cike da damuwa ya fita daga gidan ko da ya je masalisa ka sa fada kowa ya saboda baya so su masa dariya ko su yi masa kallon lusari wanda mace ta fi sa abin ya bari a zuciyarsa yana ta sa Amina na zaune tana yanka albasa Lariya ta yi sallama a gidan Amina ta amsa tare da faɗin lalle Lariya yau kin tuna da ni kenan. Lariya ta samu guri ta zauna tana kallon ta da faɗin Amina haka kika yi ƙiba da haske lalle zaman gidan ya karbe ki amina ta yi dariya da kudin wallahi ko Allah ya raba ni da auren mugu kai a ba da keke dan iska ya bani wahala wallahi Dariya ta ce ai ko dai yana cin da amaryarsa ra abinda baki sani ba ma na zo na fada miki kayan dakin ki da Asabe ta siya to su ta yi wa fenti ita zai ta ta siya kai Amina wallahi Asabe Barona ya ce ki duba ba ga yadda ta siya kayan aulakance dubu bakwai amma a gaba na ta sayar da zuwa dubu talatin. Amina ta kurma a shirta ce kayan nawa ta sayar dubu talatin kuma ta rasa wacce za ta sayar masu makiyata lallai zan je gidan Asabe na ci kutumar ubanta. dubu bakwai ɗinta zan biya ta ta fito min da kayana lada ya ce aiko idan ma bata fito miki da su ba to ta baki wani abu a ciki don wallahi da kauri ta siyar da kayan shafa'atu ce ta shigo ta ta suna zancen cikin ci da baki ta ce ke amina ta ce muje gidan Asabe? ko ma me za a yi sai dai a yi kayan dakin da matar awal ta siya naki ne ki dauko dubu bakwai ɗinta muje gidan awal ki kwaso kayan ki in yi su, ko ma me zai faru sai dai ya faru amina miƙewa ta yi ta ɗauki mayafi ta yafa gidan suka sawa kwaɗo da mahaifiyar ta su bata nan ta je gidan suna kai tsaye gidan asabe suka Nufalariya bata bi su ba saboda gudun abin da ka iya zuwa ya dawo. Alhaji Badamasi sanyi asuba ne ya farkar da shi ya tashi a firgice yana mai rage wurin sai kukan tsuntsaye da sauri yayin ƙura miƙe tsaye yana dafa sa da ta yi masa mugun tsami hannu sa ya karkada jikinsa da fuskar sai ya dingisa da kire fito a surkukin da yake kai tsaye gurin motar sai na faya buɗe yana kayan kayansa da banban abin da ya dame shi kenan ya sassauta jikinsa babu inda bai duba ba a motar gurin bai ga kayansa ba jiki a mace ya koma motar yana duba wayoyinsa nan ma bai gansa ba gaba ɗaya ma motar a hargitsa take inda yake ajiye kuɗinsa ya buɗe ya duba ya ga babu komai a ciki dinga kare musu tamkar ba asuba ba a sanye ya kama hanyar gidan sai yana tafiya yana takura jikinsa sanyin asuba sai ratsa shi yake a duniya ba a taba tozarta shi irin yau ba sauri ya dinga ya isa gida kada gari ya yi haske mutane su gan shi daga shi sai gajeren wando akwai tozarci a ciki yana karya kwanar gida jama'a suka shiga fitowa daga masallaci lokacin an idar da sallah alhaji bada ma sai ya zabi ratsuru sai shiga waige waige da neman inda zai buya ina duk sun ganshi sai kawai ya sare gwiwarsa ta yi sanyi kalau hannuwan sai nan da ya kirji salo salo ya ci gaba da tafiya da kai a ƙasa gaba ɗaya zuba masa ido suka yi kowa ya kasa magana sai mamaki suke yi shin ya aka yi haka ta faru suka ganshi daga shi sai gajeren wando ko takalmi babu a sa gashi jikin sa ya buɗu buɗu da dauda suna tsaye ya zo ya gifta su kamar ƙasa ta tsage ya shiga don kunya alhaji gambo ya ce alhaji wata masu sun ya same ka ne in ka ya nuna mana cewar babu lafiya kasa magana yi saboda kunya da rashin abin fada ya wuce su da sauri to ko da ya isa kofar gidan nasa ma tsayawa yana wasu wasi tabbas sai ya gama tozarta a idanun waɗanda ya raina gidan a kulle yake kuma ba shi da ke don yana cikin rigarsa kuma su kwayi sun tafi da kayan alhaji shi da wasu mutane guda biyu suka kare su wurin da sauri ya sun koyar da kansa yana sake runguma hannayensa a kirji ko me yake boyewa uhu alhaji gamba ne ya sake magana alhaji bada ma sai lalacewar mu ne makusantanka tunda mu makotanka na kusa da kusa yana da kyau ka yi mana bayanin abin da ya faru da kai alhaji bada ma sai cikin nadama game da kunya ce alhaji a hanya ta ta dawowa gida an fashe suka tare ni Allah ne yayi ina da sauran kwana dan duka suka yi min suka ga min gilashin mota wayoyi na da kuɗi na kimanin dubu ɗari biyu da tufafi na duk sun tafi da su farka ne na gani kwance a cikin ciyayi gaba ɗayansa suka haɗa baki gurin faɗin Na lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe abin da ya faru kenan shi yasa muka ganka a firgici to Allah ya tsare ya kiyaye gaba Alhaji bada ma sai amsa da amin Alhaji nagode kwarai yace ai yana da kyau ka shiga gidan ka yi wanka ka huta dan naga alamun bulala a ka Alhaji bada ma sai ce wallahi Alhaji yaron nan sun yi min tijara dan tsallan kwado suka saka ina yi suna zuba min bulala na jiga ta matuka Dukkanin su danna dariyar suka yi suna jajinta masa a tsayin ya ce alhaji dan allah taimaka min da riga su da jiki na tun kafin jama'a su an karo da abin da ke faruwa na samu matasa su hau da gidan su buɗe alhaji Gambo ya ce ikon allah ina iyalin naka suke kunya ta sa sun kuyar da kansa a ƙasa don bai san abin da zai ce masa ba alhaji gamba girgiza kansa ya cike da jimami ya nufi minti goma ya dawo gurin nan ya tarar da sauran suna ta yi masa nasiha game da nuna masa illar abin da yake aikata me za a yi da bariki don ita ce ta janyo masa wannan tozarcin alhaji bada ma sai a san yayi karɓi kayan yasa a jikinsa yana ta sauraron nasihar da suke masa alhaji gamba ya ce yana da kyau ka watsar da duk wata harkar banza da kake yi ka duba abin da ke gaban ka ka roki Allah gafara kuma ka je ka nemi afar matarka ka dawo da ita ɗakin ta ku zauna lafiya mai tsafta Alhaji Badamasi kai wa kanka faɗa ka mutu kana aikata sabon Allah wannan ita ce nasihar da za mu yi maka maka alhaji masu jikin ya sanyi kallon tsoron allah ya shige shi gaskiya ne dukkanin abin da makotan suka fita a kansa yana ganin zai iji duk wani shedanci ne mu lahirar su kafin allah ya dauki rayuwarsa haddara kuma insha allahu zai je nema afuwar ta dawo su ci gaba da zaman aure mai tsafta asabar da ɗan london suna kokarin fita kasuwa su amina suka dira a gidan dama tsakanin amina da ɗan london ba a jituwa don haka ɗan london na ganin amina ta miƙe azabar ta ce ke lafiya za ku faɗo wa mutane gida babu sallah shafa'atu ta ce ba alkhairi ne ya kawo mu ba shi yasa ba za mu yi sallama ba a sabab kuwa jikinta ne ya sanyi ganin amina tabbas ta san lariya ce ta je ta faɗa mata yadda al'amura suka kasance wallahi asabar ki ji tsoron allah ki ji tsoron haɗuwar ki da shi na san jikin ki yayi sanyi daga nina ko to na samu labarin yadda kika sayar da kayana da kika siya a wulakanci kin siya kayana dubu bakwai kin sayar da su dubu talatin kuma don wulakanci ki rasawa za ki sayar ma sai maƙiya ta zuira to an yanka ta ta shiga dubu bakwai ɗin ki na kamin ki je ki kwaso min kayana ko kuma wallahi tallahi na yi miki rashin wajen yar london ta ce ya asalin ta kwaso miki kayan kida amma a shirin din kasuwanci akwai haka dalla malama gwamnati ku ba mu guri idan ba haka ba da ya baci shafa'a ta ce ke wa kike da suna ki a hankali fa ba ni da kyau wallahi ko me kike ji da shi na ya fi naki zubar miki da hakora zan yanzu tana ci da bakin da take magana yar london za ta yi magana asabe ta hana ta cikin taushin harshe ta ce amina zauna mu yi magana da ke ta fahimta kada ki ce za ki tayar da wata magana yanzu ta harkar kasuwanci ba a haka komai na samu akan kayan ki bai kamata ki zo ki ki wannan maganar ba tunda ba a hannun ki na siya ba maman Walid ce ta zo ta dauke ni naje na gani na siya kuma kada ki manta kayan ki duk sun lalace lokacin da na siya ko da na kawo su gida sai da na yi musu gyara na kusan dubu goma na yi masa sabon fenti sannan na siyar kuma wallahi ban san zuwa ita ce ta auri awwala ba ta ce ke asibi kike kowa ki saurara ki ji ko gyaran miliyan kika yi wa kayan nan wallahi tallahi sai sun fito daga gidan awwalu don wannan matsiya ce ba za ta more su ba idan kuma kin tsaya gardama to zan dauko miki yan sanda ki ji da wai DPO saurayi na ne yanzu ina kiran sa a waya zai turo da mota a kwashe kudin haka ku kiyaye asabe jikin ta ya shiga rawa jin maganar yan sanda ta san karanta da suka yi babu kyau saboda sun san sana'ar ta siyan kayan sata shi yasa san ba ta kaunar abin da zai hada ta da su ta kalli yar London da faɗin idan kuɗin kuɗin nan za su kai dubu talatin to ki haɗa wa zuwa ta mu je gidan ba na son abin da zai tayar min da hankali mu je a bada ta amina ta kwashi kayanta kallon ta irga kuɗi dubu talatin ta ce sun kai kuɗin a saurin ya ta yi da sauri ta yafa mayafi ta ce tafi gaba ɗaya suka ranka ya suka nufi gidan agwal agwal na ƙoƙarin kulle gidan ya hango ta cikin durfafo inda yake idan sai ya buɗe sosai na so ya tantance amina ce ko ba ita ba sai da suka kusa zuwa inda yake gane Amina ta yi ƙiba ta yi hasi ga ta shirya ita cikin sutura mai kyau. Tsayawa ya fasa rufe gidan ya tsira musu ido har suka ga shi gurin. Ganin shafa'atu na yin sa kallon banza ne yasa ya saurin kawo da kanta ya a hankali. Gurin su Asabe na amsa su da suke masa. Asabe ta ce ina fatan Zuwaira tana nan da gurin ta muka zo domin a samu maslaha. A gwada yana safar kallon Amina ce Zuwaira ba ta nan ta je gidan ke ina fatan lafiya. sifata ta kai kaiwa kake da suna awwalu ko to ka bude mana gida mu shiga dan wannan kayan katakon da aka jera maka a ɗaki na Amina ne matar ta ka tafi tafiya a gurin Asabe mun samu labarin kuma sai sa muka zo domin daukar kayan mu awwalu jinne yana tunanin ce to sai dai ku bari ta dawo babu daɗi a shigar mutum gida baya nan ina ganin kamar haka shine ne Amina ta ce kai kaga awwalu wallahi tallahi sai na sun fito daga gidanka kamar yadda na rabu da kai har abada to ba na bukatar wani abu na wayar haƙiƙa saboda haka matsa daga bakin kofar da daga gudu a gwal cikin sanyin murya sai hawa amina ki na faɗar wannan maganar mana haihuwar mu biyu da ke ai ba mu zaba ba tun da mun haɗa jini ba a ta zabudo tana nuna shi da hannu akan kada ya sake cewa ya haɗa jini da ƴar uwarsa hanyar jirgi daban ta mota daban ya ce to na ji duk abin da suka ce ku yi haƙuri zai rata dawo sai dawo ku samu maslaha da junanku kafin ya rufe baki shafa'ar ta bangaje shi ya yi taga taga bai faɗi da sauri ta tsaya da kafafuwansa yana cewa ya ga sun shige cikin gidan gaba ɗayansu da sauri ya bayan sai na hana su aiwatar da abin da suka yi niyya Shafa'atu da Amina uwar ɗakin suka shiga suka kwanta gado shan. Shafa'atu ƙarfi ne da ita ta dinga kuka tana fita da su kofar gida tana jingina a wani yaro rasa da zai yi. Sai gumi yake baya so ya tunkari yarinyar ta gaura masa mari irin na kwanaki Ya samu Amina tana kokarin fito da ita ce Amina sun da Allah ku saurara da abin da kuke yi ba dai zan dai jera ba a hannun ku da tare da su bai kamata ku yi haka ba. Amina a fita ce kai a wani ka kiyaye wallahi zan maka da idan baka daina saka bakin ka a cikin tsaftar nan ba aikin banza kai a zai da kake takaba da ita matsiya siya ce dan ta gagara siyan kayan ɗaki sai na hannu ai wallahi da ka kai har ita kun ji kunya matsiya ta kai kayan ɗakin na wani ba zan bari su amfani da shi ba a gudu sakin bakin sai yana kallon ta sai gumi yake yana tana kicin fito da madubi zai ra ita da kanwarta sun dawo gidan domin ɗaukar kayan sa kai suna dosuwa zai ratar kayan ɗakin ta a jingina a wajen cike da mamaki suka karasa gidan wanda ya daidai da fitowarsa asabe daga gidan haduwa suka yi da suna asabe alamunta ya nuna na rashin gaskiya sun ba su suka hadu da zuwaran ba zuwar hatta a mai son gani kayan ɗaki na gani a gangina a waje ne yake faruwa ne asabe na kokarin magana amina da shi da suka fito da madubi kowace na rage rike da gefe sai kokarin fita da shi waje suke zai rama yafin da ta da ta yi ɗan mura da shi ta ce kai dan kutumar ubanku ka tsaya da fitar man da kaya waje me kuke nufi ne za ku shigo min gida kuna gwatsa min kaya waje sai ka ce wacce ake bi bashin kuɗin haya amina ta yi mata banzan kallo ta ce ke zai kallo inda kyau ni ce amina tsohuwar matar awolu wannan kan da yake magana akan suna wani waccan baraunar ta ce miki da su na samu labarin sai sa ta ɗaukar kaya na ki karɓi kuɗin ki gurin ta ni dai na kwashe na. zai rata kaiwa katakon madubin duka da hannun da suna wata girgiza da kuma duka ta ce wallahi tallahi kayan nan ko na uwarki ne ban ga wanda ke fitar da su daga gidan nan ba ba a gurin ki na siya ba lantana ki yi ta magana ba a ta ta buga da ƙarfi ta ce to za mu gani tsakanin ni da ke waye zai ci ido tana gama maganar ta cikin kuya tana kokarin ta ta katakon madubin zai ra hannu biyu ta sa ta ta katakon tana shi haɗar da zage zage shafa'atu wawar banga za ta yi mata duk ƙarfi da ƙiba irin na zai wawar sai a ƙasa shafa'atu ta ɗauki katakon madubin ta ɗora akan ta tana kokarin fita da shi kanwar zai ra ganin an da ya uwar ta ya sa ta tsaro tana da shafa'atu da ke kokarin fita da katakon akan ta rike mata rigar da ta yi ta kama da da kuka shafa'atu a fuka ta ta wanka mata samari tana hutu tabbas da riga ta fita kanwar zira jingina ta yi abin goda ta da fuskar tana zarta da ido zai zira ta yunkura ta ke shekaru da kyau ta kalla a sauran ce don kusa mun ke na dubu talatin ɗina mace da kin san kayan na wannan matsiya su ne kika sa na siya maciciya kai a sauta ce ke kin ga zai da na zagi na abin zagi shiga cikin kuɗin ki na hannun mijinki zira ce a wani yana gidan kuka shigo kuka yi min wannan cin mutuncin mai tsawatar muku ba ayyana ta ɗaga kafaɗar ta da faɗin ke kika san wani awolu zai rakufa ta iri a bata ta ba cikin gidan asabar da yan london suka kama hanyar bata ta taba su kai da ta bangaje su kai dashar gidan bagazan bagazan amina ta rufa mata baya domin akwai sauran kara gargado da za su fito da shi suna shiga suka tarar da zira ta mata a wani abin tana zagin su da faɗin shi ne shi da ruwar masu su kayan ta tafiya don ta zo ta ci mata mutunci to wallahi sai ya tafi amina da shafa'atu babu wanda ya ce goma suka shiga ɗakin hakan ya sake yi wa zira ciwo shaƙe shi ta sake yana takare ya shi zai razatar min wuya na yi miki abin da yake bukata dama ni ma tsayin wata biyu da muka yi a tare wahala na sha a hannun na gane amina ita ce daidai da ni zai rana hauri ta ce ba zan sake ka ba sai ka furta kalmar sake a kai na zan sake ka da kyar furucin ya fito daga bakinsa na sake ki sake ɗaya zai raga sakar masa wuya ta kama hanya ta fita daga gidan santa idan ya yi dubu ya ɓata a wadda jiki a sanye ya shiga ɗakin ya sami shi tana ta kokarin fito da karagar garin ya ce amina da ma kin daina wahalar fita da kayan ki bar su don Allah ki haƙuri ki dawo ɗakin ki na gane ke ce matar zuban asiri na kyalkyalaban zane ya ɗebe ni har na dinga wulaƙanta taki amma yanzu na gane hanya mai kyau ina neman gafarar ki Amina ta sayin sa ta kasa magana ta fara ce zai a wani. ka tura tsammanin Amina za ta dawo auren ka har abada ka je ka nemi wata dan kasa ki zai raba da ba sai Amina ba za ta dawo gidanka ba eh, a wani ya kalla Amina gurin ta sai ya ce Amina ki dubi ni ki dubi yaran da ke tsakanin mu ke haƙuri ki dawo ɗakin ki amina hannu ta ɗaga mata tana girgiza kanta hafsa ce zaune a falo da wayarta a hannunta tana duba kawai sai ta ga sakonni na shigo mata ta whatsapp ko da ta duba sai ta ga ladi ce ta turo mata da sauri ta shiga tana duba abin da ta gani sai da ya sanya ta nisa ido tana salati mijinta uban ya'yanta ne zagitar tare da kwarta aminiyar ta wacce ta ba dukkanin yardar ta tana daga zaune jiri ya dinga ɗibar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take nanata a cikin zuciyarta wasu zafafan hawaye suka shiga zubo mata a kumatu a hankali ta bude ta tana sake kallon hotunan da suke mantar mata zuciya hawaye kawai take sharewa tana mamakin al'amarin kira ne shigo wayar da sauri ta duba sai ta ga ladu da kamar kada ta daga sai ta dauka murya na rawa ta yi sallama lai ta sauke ajiyar zuciya ta ce hasana san dai kin ga hotunan muni ni da faruku to dama yau nake so na shaida miki abin da baki sani ba na tsayin shekara da shekaru hafsa ki bude kunnen ki da kirki jini faruk jinki shine silar lalacewa ta amma kuma ya fi kowa nuna min kiyayya tun ina yarinya ya lalata ni ya raba ni da budurci na kafin ya aure ki ne ya mayar tamkar matarsa nike biya masa bukatarsa a duk sanda ya buga bukata wannan hoton da ke gani a gidanki maka yi ranar da kika tafi unguwa ya kira ni a waya ce na zo na biya masa bukata saboda ba kya gidan ko bayan haka ma ba samun gamsuwar da yake bukata ke to dama ni ma a matsa nake da shi ne sa je muka yi sha'aninmu a lokacin ya yi masa magana akan abin da muke bai kamata ba ba da ya aure ni kai tsaye sai ya ce ba zai aure ni ba saboda ni lalatacciya ce bayan da tarbiyya kada na haifa masa lalatattun yaya wannan magana tasa ta fasa ta ni sosai sannan ki hukuncin faɗa miki dukkanin abin da ke faruwa na da shi ina son fara miki cewa Faruk ba zai aure ni ba amma kuma ba zai taba rabuwa da ni ba dan ni kadai ce nake iya biya masa buƙatar sa bayan haka ni ma mutakar yana raye a duniya ba zan iya auren kowane namiji ba saboda shi kadai ne yake iya gamsar da ni Hafsa ina so ki magana ta ke kyawar fahimta sannan kuma ke min adalci Lada na gama maganar ta kashe wurin ta zuciyar ta fari ta san saboda ta san ta kunna masa wuta a gidansa tana jiran abin da zai biyo baya hafsa na wani irin kuka ta miƙe a fusata ta nufi bedroom ɗin sannan ta same shi yana shirye-shiryen fita zurewa ta yi kan bed ta dinga rusa kuka da yadda sai girma yake tana haɗa uban gumi faruk baya kaunar abin da zai daga hankalin matarsa dan saboda tana masa biyayya sosai tana kula da shi da yaransa shi yasa kullum yake faranta mata rai da sauri je ya rige ta a jikin sai na rashin ta hada da tambayar ta abin da ke faruwa har sabai ta mika masa cikin rashin kuka ta ce faruk dama akwai abin da ka boye min wanda ya dangance ta da kawata lada ashe ma kai ne ka fara lalata ta shi yasa ka tsani ta saboda kana tsoron kada ta tuna maka asiri a duniya to yau na ji komai daga bakin ta faruk na tsane ka na nayi nadamar auren ka tunda haka sance mazana ce mai lalata 'ya'yan mutane faruk hannu na rawa ya dinga duba hotunan zufa sai gido masa take sa ne ya mutu muris dan bai san abin da zai ce mata ba amma babu shakka da ta cika da mutunci wishin mai aka yi ta ɗauke shi a hoto jikinsa babu kaya bai sani ba tunanin da yake yi kenan gumi duk ya jiga masa gaban rigarsa hafsa ta miƙe hafsa ta tana wardrobe kayan da ta shiga watsuwa tana haɗawa tana kuka na batar hankali faruk jiki na rawa je rungume bayan ta yana rarrashin ta gami da bata hakuri ta ce wallahi faruk na gama auren ka gida zan tafi domin kayi min abin da ban taba tsammani ba na dauki amanar rayuwata na baka ashe kai ha'inta ta kake na neman kawata idan ba na gidan insha Allah abin da ka yi man Allah sai ya saka min Faruk ya yi gice din cewar za ta tafi gida rungume ta yi kama yana rarashin ta gami da ba ta hakuri muryarsa sai rawa take ya ce wallahi Hafsa tsautsayi ne amma rabon da na kwanta da lada an fi shekara bakwai tun kafin na aure ki na daina neman ta ita ce kullum take kawo kanta ranar da al'amarin nan ya faru ina bacci na jita a na ta tuɗe min wanda jin san shedan a taki na kasa sarrafa kaina sai da na samu nasara a kaina ko da na dawo ta kore ka ne ashe ta shirya min wannan sharrin duk domin ta kawo miki hankali dan Allah ki hakuri kada ki ce zaki tafi gida Hafsa ta goge fuskar sa tana fuskantar sa sai ce idan kana so na zauna da kai to sai ka auri ladi ya ji gaban sa ya faɗi cin abin da take so Hafsa ya zo a yi na auren lada bayan ta gama karuwanci da mazan banza kina so mu dauki cuta kenan hafsa girgiza kanta take tana kallon sa cikin takaici ce fara kada ka manta ba kai ne sarar lalacewar ta to me zai sanya ka dinga kiran ta lalatacciya bayan kai ma lalatacce ne wallahi matakar kana son ci gaba da zama da kai to sai ka aure lada domin na tabbatar da cewa ba za ka iya rabuwa da ita ba maslaha nan shine ka aure ta ku zauna a inuwa ɗaya. faruk ya ce girgiza kansa da faɗan hafsa kada ki yanke wannan hukuncin don bana na son lada ta shiga tsakanina da ke auren lada yana nufin abubuwa da yawa ki haƙuri ki ijiye wannan magana fuskar jikinta ta yi ta ci gaba da haɗa kayanta tana kazo ya riƙe hannunta da faɗin shi kenan tun da haka yake so zan aure ta amma ki daina haɗa kayan ki sannan dan Allah ba na so kowa ji wannan maganar ta a tsakanin mu Hafsa ajiyar zuciya ta sauke jin ya amince zai auri kawarta tana ganin shine samun zaman lafiyarta ta dan saboda tana jin tsoro su ci gaba da cin amanar ta oyi gwara ya aure da ya kawo ta gidan ko me za su yi a gaban ta to mai saurare kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa mun gode